This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan murya Amurka a birnin Washington DC ne sashen Hausa ke muku magana akan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Nijar ma za a iya ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niyya. A kan intanet muna nan a voahausa.com da sashen hausa.com. Jama'a masu harmu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Sunana Bello Habib Galadanci tare da halimata Jimrau muke fata kuna lafiya. Bar mu ji kanan labaran. Jami'an ma'aikatan kiwon lahiya sun ce cutar Ebola ta kusan tsaya a kasar Gini a halin da take ci gaba da yaduwa a Liberia da kuma Saliyo. Sakataren harkokin waje Amurka John Kerry ya ce yana da kwarin gwiwa za a warware jayayyar siyasar da ke faruwa a kasar Afghanistan cikin gaggawa. A ƙasar Iraki kuma mayakan Kurdawa da ake kira Peshmerga sun kama wasu wurare biyu masu rijiyoyin mai a arewacin kasar ta Iraki. To a gaishe ki gwamnatin Najeriya fa har yanzu tana kan bakanta na cewa ta san inda ɗaliban Chibok suke. za ku ji fasara abin da ya faɗa bayan labarin duniya sannan wai da gaske ne jam'iyyar apc a najeriya ta bi samun pdp wajen hayar kamfanin ƙasar waje domin yi mata gyaran fuska magance matsalolin da ke damun mutane a ƙasa ba wai su je su biya wasu kamfanoni ko kuma ko da ma a cikin gidan nace an biya wasu mutane. Za ku ji gaskiyar wannan magana sannan kuma wai menene ke faruwa ne a Bauchi? an samu bullan amai da gudawa a karamar hukumar torogiya ɗaya da alkaleri sannan akwai shirin musulunci tushen rayuwa bayan cikakkun labaran duniya Tare da sallama a gare ku da watan kun wani lahiya ga labaran duniyar. Jami'an ma'aikatan kiwon lahiya sun ce cutar Ebola da ta barke a kasashen yammacin Afirka kusan ta tsaya a kasar Gini. Amma tana ci gaba da haukata a Liberia da Saliyo masu makwabtaka da ita. A cikin ƙarin bayaninta na baya-bayan nan da ta a yau Juma'a hukumar lahiya ta duniya WHO ko OMS ta ce Liberia ta ba da rahoton samun mutane goma sha ɗaya sabbin kamuwa da cutar da wasu mutane hudu da suka mutu. A yayin da kasar Saliyo ta ba da rahoton cewa ta samu mutane 32 da suka kamu, wasu goma sha biyar kuma sun mutu. A kasar Gini kuma abin ya sha bamban inda mutum ɗaya kawai aka samu ya kamu da cutar a cikin kwanaki bakwai da suka gabata. Kuma a wannan mako wasu mutum biyu sun mutu a kasar amma su ma tun ba ba suka kamu da cutar ta Ebola. Waɗanda suka mutu sanadiyar cutar Ebola dai sun kai 539 yanzu haka a cikin watanni shida da barkewar cutar. Ita dai cutar Ebola ba ta da magani, hukumomin kasashen yankin yammacin Afirka sun ɗauki matakin daƙile yaɗuwarta ta hanyar killace waɗanda suka kamu da ita da kuma hudakar da jama'a su nisanci waɗanda ke ɗauke da ƙwayar cutar kuma su guji taɓa su. Hukumar lahiya ta Duniya WHO ko OMS ta ce daga cikin waɗanda suka yi kamuwa da cutar yanzu haka akwai mutanen da ke binne gawarwaki da mahalban da ke shiga ƙungurmin daji da ma'aikatan kiwon lahiya. da iyalan waɗanda suka kamu da cutar da kuma sauran waɗanda suka kusanci masu ɗauke da cutar. Hukumar ta ce yanzu haka dai inda barkewar cutar ta yin tsanani su ne yankunan Kaliyahun da Kenema a kasar Saliyo da kuma kananan hukumomin Lofa da montserrado a kasar Liberia. To Allah sauke, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce yana da kwarin gwiwar cewa za a warware jayar zaben ƙasar Afghanistan cikin gaggawa. Jiya Juma'a ya isa ƙasar domin ya sasanta tsakani kuma kawo ƙarshen rikicin siyasa da ta barke tsakanin 'yan takarar shugabancin kasa guda biyu da ke faɗa da juna akan sakamakon zaben fidda gani da aka yi a watan jiya. abdullah abdullah da abokin jayayyar shi ashraf gani kowannen su da ikirarin lashe zaɓe na fidda gwani da aka ran sha hudu ga watan yuni wanda aka yi shi ne domin maye gurbin shugaba hamid karzai wanda zai bar gado sakamakon farko ya nuna cewa abdullah na biye da gani wanda ke kan gaba da rata ƙuri'u kimanin miliyan ɗaya amma abdullah fa ya fatali da wannan sakamako kuma ya yi zargin cewa magudan zaɓe da aka yi ne ya bazu a ko'ina kuma an yi argizan ƙirgu da ke ganawa da john kerry jiya juma'a gani ya amince da kiran da amurka ta yi na cewa fa a gudanar da cikakken bincike akan zargin magudan zaɓe Our commitment is to ensure that the election process enjoys the integrity and the legitimacy that the people of Afghanistan. Mun yi kudurin tabbatar da cewa zaben da aka yi ya samu halarcin da al'ummar Afghanistan da ma duka duniya za su gani su gamsu da shi. Saboda hakan mun yarda da binciken da za a yi komai tsakanin shi komai tsawon shi lokacin da zai dauka domin a sake samun yarda da aminci tsakanin mutane. haka kuma kerry da ya gane da abdulla abdulla bayan sada wasu da mr karzai da kuma wakilan majalisar ɗinkin duniya na musamman a ƙasar afghanistan jan kubis labaran duniya ake saurare daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Mayakan Kurdawa da ake kira Peshmerga sun kama wasu wurare biyu masu rijiyoyin mai a arewacin ƙasar Iraki a kusa da Kirkuk, hakan kuwa na faruwa ne a daidai lokacin da zaman tankiya ke daɗa yin zahi tsakanin gwamnatin ƙasar da ke Bagadaza da kuma yankin Kurdawa mai cin gashin kanshi. Ma'aikatar mai ta ƙasar Iraki ta yi tar da Allah waddai da kama rijiyoyin man na Kirkuk da Bai Hassan a yau Juma'a, sannan ta umarci mayakan da su hice daga wuraren nan take. mayakan kurdawan sun kama wuraren ne wata ɗaya bayan sun kama kirkuk da sauran yankunan arewacin ƙasar biyu bayan janyewar sojojin gwamnatin iraki saboda hare-haren 'yan tawaye masu alaƙa da ƙungiyar islamic state of iraq and the levant shugabannin siyasar kurdawa sun hice daga gwamnatin prime minister nura almaliki sannan kuma suka ce taɓaɓɓe ne prime minister nura almaliki da ya zargi kurdawan da tallahuwa ma 'yan sunni masu tawaye ta ƙarshe isra'ila fita daɗa matsakaimi tana ta ruwan wuta a gaza kwana na hudu kenan yau juma'a a yanda falastinawa suka ci gaba da cilla rokoki cikin ƙasar ta yahudawa ma'aikatan jinya a gaza sun ce fa wani hari da isra'ila ta kai a wani gida da jajjabin juma'ar nan ya kashe mutane uku akalla a wani labari kuma a yau juma'a dai jami'an gwamnatin isra'ila sun ce daga kudancin lebanon da an harba wata roka da ta fada a arewacin ƙasar isra'ila amma bata barna ba nan take dai babu tabbas kowa ya harba wannan roka isra'ila ta ce ta mai da martani da manyan makaman igwa wata roka da aka shirya daga ziran gaza a yau juma'a ta faɗa kan wani gida mai ɗauke ko in ce da ke birnin ashodad a kudancin isra'ila inda aka yi gagarumar gobara a wannan waje jami'ai sun ce mutum ɗaya ne akalla ji ciwo a cikin wannan gobara babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya ban ki-moon ya kira a ji alhamis cewa fa tsagar tuta nan take amma duka bangarorin biyu sun yi baras da wannan kira ban ki-moon ya cikakkun labarin duniyan kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc to madalla jami'an gwamnatin najeriya da na amurka sun yi muhawara dangane da batun tsaro musamman ma game da batun ceto ɗaliban cibak waɗanda aka sace kwanaki 87 kenan a taron kare kumallo da majalisar wakilan amurka ta shirya jiya a fadata da ke nan washington dc jakada amurka robert p jackson daga ma'aikatar harkokin wajen amurka ya fara da bayyana dalilan barkewar rigingimin boko haram a arewa maso gabashin najeriya ya ce kungiyar boko haram ta fara tashe-tashen hankula ne a shekara ta 2009 bayan da yayanta suka yi korafin cin hanci da rashawa da kuma kin kulawa da gwamnati ta ke lamarin mutanen wannan yanki na arewa maso gabashin najeriya amma dole mu faɗi gaskiya su da yadda suke gudanar da ayyukansu ba na wannan zamani ba ne kuma hankali ba zai ɗauka ba saboda sun kashe musulmai da kirista sun kona kadurori sun sace musulmai da kirista kuma sun jawo asarar dubban rayuka game da batun ɗaliban ciba kuwa jakada jackson ya ce muna yin duk abin da za mu iya amma a tunanina akwai matukar muhimmanci in gaya muku cewa ko gwamnatinmu za ta fuskanci kalubale sosai ita kadai in ta ce za ta ceto waɗannan ɗalibai sama da 200 muna gani yana da matukar muhimmanci a tattara bayanai da yawa a yi shiri sosai kuma gwamnatin najeriya ta haɗa kai da mu domin gani an ce waɗannan yara da yake mayar da martani jakadar najeriya a nan amurka a wale a defuye ya fara ne da kokawa da yadda 'yan jaridu a duk faɗin duniya suka yi wa gwamnatin najeriya ca saboda ko in kula da ta suka ce ta nuna game da rigingimin boko haram excessively ce bari in bayyana muku karara kafafen yada labarai ba su yi wa gwamnatin najeriya adalci ba muna mutunta yancin 'yan jarida amma a gaskiya dole a yi amfani da wannan yanci wajen kwatanta adalci game da ɗaliban chibok jakada adefu ya ce waye bai kamata a ringa yi wa najeriya kallon wajen da akwai matsalar boko haram ne ba ko chibok kawai akwai abubuwa masu yawa masu kyau a Najeriya ina kalubaranta duk wani mai shakka ya je ya ga abubuwan da suke faruwa yanzu haka a Najeriya Mr. Adefuye ya nemi fahimtar da jama'a akan ko me gwamnatin Najeriya take yi a halin yanzu duk wani abu da ya kamata gwamnati wadda ta san ciwon kanta ta yi domin durkushe Boko Haram gwamnatin Najeriya tana yi kuma za mu ci gaba da yi ce mun san inda ɗaliban Chibok suke, mun gano inda suke, kawai dai so muke mu cito su ba tare da an rasa ran kuɗi daga cikin su ba. Taron da ya samu halartar jama'a sama da 300 waɗanda suka haɗa 'yan majalisun wakilan Amurka goma sha wani abu da kafafen yada labaru da ma ɗalibai daga sassa daban-daban a duk faɗin duniya. To madala a shirin na zan kawo mai magana da yawon gwamnatin Najeriya na hukumar wayar da kan jama'a Mr. Mike Omeri domin ya gama me gwamnatin Najeriya take yi ne wajen nemo waɗannan ɗalibai na Chibok tana ta cewa ta san inda waɗannan yara suke to tambayoyin da nake da su su ne a ina waɗannan ɗalibai suke yaushe za a ceto su kuma dukkanin su ne kuma uh, suna ma ina dai tukunna uh, sannan kuma ya ba da sanarwar cewa fa akwai shaidun da ke nuna cewa akwai wasu 'yan siyasar Najeriya da suke cikin ƙungiyar Boko Haram shi ma zai mishi tambayoyi akan wannan wannan kenan to bana zargin jam'iyyar apc mai a najeriya ita kuma da bin sawun pdp da ke mulki wajen hayar wani kamfanin kasar waje mai gyaran fuska mai suna burson matsala domin ya wanke fuskarta da kuma taimaka mata wajen jan hankulan jama'a ta amfani da kafafen yaɗa labarai domin a zaɓe ta a shekara ta biyar irin lamarin ne da ita apc ɗin ta soki pdp a kwanakin baya a kai kenan saboda haka shine na tuntuɓe mai fashin baki akan harkokin siyasa kabir da lawanti daga jami'ar ahmad bello a zaria na tambaye shi wai menene marbar waɗannan jam'iyyun ne yanzu guda biyu Eh, jaridu da yawa sun buga wannan labarin kuma wannan ya jawo rigima ma a jam'iyyar ita kanta don akwai mutanen da a cikin jam'iyyar ba su goyi bayan wannan abun ba. Sannan inda har za su yi haka to ba mara ba su da PDP abin da yake faruwa a Najeriya shi ne yawanci yan siyasan mu sukan ɗauke su daga ainihin abin da ke damun jama'a zuwa ga wasu abubuwan da ba su ma da amfani. na farko ba yadda za a yi a ce wai wani daga waje shi zai zo ya nuna wa mutanen najeriya cewa kai ne ya cancanci ta zamanto jagoransu ko kuma jam'iyyar ka ita ce take da abubuwan da za su iya magance matsalolin Najeriya. Kai da kanka ne kamata ka nuna mutane cewa ga abin da ka shirya musu ga yadda kuma za ka yi shi. in dai har da gaske ne APC ta yi wannan abu sannan aka ce ta kashe waɗannan dan kuɗin to wallahi ba ta da bambanci da jam'iyyar PDP ta ruguza al'amuran Najeriya daga kafuwan ta wajen shekara goma sha biyar kenan. Mutanen Najeriya na fama da talauci, na fama da rashin tsaro, na fama da abubuwa da waɗanda na taɓarɓarewar ilimi, taɓarɓarewar harkar lafiya yanzu haka maganar da muke da kai likitoci suna yajin aiki. Maimakon jam'iyya wadda ake tunanin cewa ta karɓi mulki a wajen PDP a shekara ta dubu biyu da sha biyar da hankali wajen nuna wa jama'a ga abubuwan da ita ta shirya na magance yajin aiki na likitoci da yajin aiki na malamai na sakandare ko malaman jami'a da kuma yadda za a yi magance harkokin tsaro da ke ta'addabar mutane musamman arewacin najeriya ce kuma ta ware waɗannan magudan kuɗi tana ba wata na yake ce musu pr consultant wato na mutane a cire su za a ba wa kuɗi su zo su yi wa wannan jam'iyya aiki a najeriya wannan ba karamin kuskure ba ne jam'iyyar pdp ita ai sanatai wannan haya din sai bayan barkewar wannan ah, abin da yake faruwa a chibok din nan balle ma shi kanshi shugaban kasa goodluck jonathan wanda ya samu suka daga sassa daban-daban a duk faɗin duniya ita jami'ar apc me yasa take buƙatar irin wannan kamfani wato gaba ɗaya abu rubu ne kawai siyasa ce wadda an dora ta kan kawai cin zaɓe ba wai abin da za a yi mutane ba duk kuma lokacin da aka ce maka siyasa ta koma cin zaɓe kawai to duk abin da mutum zai yi kawai ne cin zaɓen kawai shi zai yi ba wai abin da kuma zai yi don kawo wa ƙasa ci gaba ba don in ka in ka duba abin da yake faruwa yanzu a Najeriya in ka lura duk mutane sukan shiga jam'iyya ne ba wai da niyan su duba wani tsari ita jam'iyya ce na wajen ainihin a ah, magance lamura na kasa ba shi yana magana ya zai ci zaɓe ne kawai to inda har APC za ta yi wannan abun to zan ce maka ba ta da wani bambanci da PDP kuɗi kamar waɗannan masu yawa da a Najeriya za a kashe su a irin wannan aiki ya yi daidai? Eh, wato abu abu guda biyu ne a nan wurin akwai abubuwa da za ku yi na kashe kuɗi a cikin ƙasa saboda ainihin jama'ar ƙasa su amfana da shi na farko inda a najeriya za a yi kamfanoni na public relations ba su karbi kuɗin da yanzu waɗannan na kasashen waje suka karba ba na farko kenan na biyu kuma ka taimaka wa kamfanoni na cikin gida wajen tafiyar da al'amuransu in ka ba su aiki ka ba su dama na ɗaukan mutane aiki kuma yanzu kaga wannan akwai abin da ake cewa chain reaction yawancin masana tattalin arziki za su gaya maka wannan amma tun da wannan ba shi bane abin da muke magana a kai shine jam'iyya ta fito da ainihin shirye-shirye da ta yi wajen magance matsalolin da ke damun mutane a ƙasa ba wai su je su biya wasu kamfanoni ko kuma ko da a cikin gidan na ce an biya wasu mutane wai su gyara ma abin da za a yi kawai a wannan wurin fa shi ne a samu gidajen jaridu a ringa rubutu na ra'ayoyi na nuna cewa wannan jam'iyyar Eh, tana da kyau ita ce za ta yi kaza da kaza to su jama'an kasa ka zo kai magana da su ba ka gaya musu shirye ka ya za su fahimce ka ka samu mutane wayan yake su ne kamata su shugabanci jama'a amma ba su da foresight wato ba su da hangen nesa akan abin da mahayin menene kasan za a dora ta kai kawai bukatar su shine su ci zaɓe su ma su ci gaba da abin da mutanen da ke cikin pdp suke Allah sauwa. Amin to Kabir dan Ladi kenan mai fashin baki akan harkokin siyasa da ke jami'ar Ahmadu Bello a Zaria. Mun gode Haji Kabir dan Ladi. Ni ma na gode To fa an samu barkewa amai da gudawa wato kulara a turance a ƙananan hukumomin Toro, giya ɗaya da alƙalai duk a jihar Bauchin Najeriya. Ga wakiliyarmu Amina Girbo. da yake jawabi shugaban hukumar inganta lafiya a matakin farko famasi adamu ibrahim gamawa a yanzu haka akan an sami cases nan da can amma dai babu abin da hankali a ciki wanda har za a buɗe masa camp ko wani abu mun an samu kesi. a uh, local government shin iko Allah ko da suka je ma uh, abin da suka samu shine uh, mutum ɗaya ne asibiti a lokacin Anan wajen zaranda to sauran cases din kuma da suna gida ne cases yanzu ana samun report cewa alkalere akwai da lokaci ne na damana aka samu wannan dama idan ruwa ya ambaliya yana ta yana shiga cikin ruwan shan mutane aka samu wannan kisa amma dai an ɗauki matakai kuma yanzu haka ma ranar talata eh, an fara abin da ake kira chlorination na wells da sources of water so sun fita su ma'aikata sun zo sun gayyato duka eh, mutane daga local government wanda za su koma su kuma an ba su chlorine wanda za su koma su amfani da shi su sassaka a cikin ruwan sha na tsaftace shi kuma ko da suka zo din su ma an zo an faɗakar da su kuma an horar da su har an musu demonstration yadda za su yi aikin nasu su ma'aikata kenan in sun koma su din kuma su je su samu community wato al'umma kenan su je su da musu faɗakarwa su ma wato muhimmin abu dai shine idan akwai rijiya a kula da cewa ruwan da yake fitowa na ruwan sama bai ɗauki datti ya ja koma da shi cikin rijiya ba in ana da ruwan sha da ko a kogi ne ko rafi in dai har Allah bai sa ana da eh, rijiyar burtsatsai ko bohol ba to a tabbatar cewa wannan ruwan in an ɗebo shi a dafa shi ya sanyi kafin a sha in za a ci abinci a wanke hannu kafin a ci abinci. Famasi Adamu Ibrahim Gamawa shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko kenan Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. Madala a gaida Amina Girbau muna tare da sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC agogon mu yanzu karfe 11 ne na rana da mintuna 18 ga shirin Musulunci tushen rayuwa. Jama'a masu mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A kwanakin baya ne wasu gungun matasa Amerikawa su sittin suka haɗu domin shirya taron kara juna sani a washington dc nan amurka makasudin hakan shine ba da damar tattaunawa domin a ga ko za a iya gano matsala da ke janyo kyama ga musulmi da musulunci a amurka wanda ya fara gabatar da makala shine alexander koromo mai shirya wasannin kwaikwayo na amurka wanda yake cewa koromo ya ce shi yana ganin wasan kwaikwayon nasu da ya shirya ta sigabbin wani ilimi yake koyawa ga amurka saboda an nuna yadda musulunci ke karfa mutuncin kare bil'adama musamman da yake amurka sun fi dangana kiyayyarsu ga batuncin bil'adama musamman da aka yi la'akari da abin da jaridun amurka ke yawaita bugawa game da musulunci da musulmi za a ga cewa ana buƙatar cikakken bayani mai gamsarwa tare da ba da cikakken tarihin rayuwar annabi muhammad mai tsiya da amincin allah da kuma irin koyarwar da ya yi kuma ganin yadda aka rika ganin amerikawa suna tururuwa zuwa kallon wannan wasan kwaikwayo ya nuna yadda amerikawa ke kishirwar sanin tarihin islama da abin da musulunci ke koyarwa ita kuwa amina muhammad daga bangaren musulmi ta fito matasa wanda mahaifinta ya girma a kasar iraki cewa ta yi fatanta shine a ci gaba da bayani ga amerikawa domin su fahimci koyarwar islama da dokokin musulunci ko hakan ya sa su daina wulakanta musulmi da musulunci inda take cewa I think some people had an image of Islam as kind of a militant, very strict religion, and they realized that through our discussions and through the video that there's actually a lot more to it. Amina Muhammad tana mai cewa ita tana ganin akwai wasu Amerikawan da suke daukan cewa musulunci addini ne da ke koyar da tsageranci da bin doka sau da kafa babu sassauci amma da aka shirya koyarwar islama da tarbiyyar islama a halin zaman rayuwar musulmi akan faifan bidiyo ai kowa ya gani sai wasu suka sake tunani suna cewa ashe dai rashin sani ne da rashin samun mai bayanin dalla-dalla to daga najeriya kuma kungiyar mata musulmi ta da'awa da cibiyar ta ke kaduna ta duba ka'in da na'in wajen faɗaɗa ayyukanta na faɗakarwa wanda ta faro a cikin watan azumin Ramadan. Wakilinmu na Kaduna Ibrahim Garba ka almasi ya nemi ya ji ƙarin bayani daga bakin Hajiya Rabi'atu Safiyanu Ahmad shugaban wannan kungiya ta da'awa a Kaduna sai ta ta baki tana cewa dama kamar yadda kake ganin azumi akwai shirye-shirye masu yawa wanda bana mun kakara wasu abubuwan don mu faɗakar da musamman malamai mata misali yadda za su iya shiga intanet su yi ƙoƙarin yadda za su nemo wasu sabbin ci gaba da malamai na duniya masu da'awa irin wanda muke yi su ma suke yi domin ba fa najeriya ne kawai ake da a wannan ba kusan za mu ce duk duniya ne kuma yanzu da a wannan kullun ƙara salo take samu tsari ake kara mata to muna son mu ma malamanmu su zama suna da wayewa akan wa'annan tsare-tsaren za su iya shiga intanet su gano menene malamai suke aka cimma matsaya misali akwai wani abin da ta yi malamai an cimma matsaya a kansa ta wani dalili to in malaman mu ba su shiga ba aka yi musu tambaya a kai sai mutum ko dai ya ce haramun ne ta yi kuma ba haram din ba ne don bai shiga duniyar ilimi ya yi bincike ba ne ko kuma ya ce abin nan halal ne iya dan gurbin inda yake karatu ya tsaya ta yi kuma abin nan ba halal ba ne haramun ne to wannan shi muke so malaman mu su sami irin wannan sakafa ta wayewa yanda ko ina za su iya shiga su goga zan iya cewa dukkan wata malama ta duniya wadda take yin da'awa ba ma ta jihar kaduna ba kawai ba ma ta najeriya ba kawai gaba daya kullum so muke yi a samu ci gaba ba ma son masu da'awan mu su zama kifin rijiya ma'ana inda suka zaga a cikin rijiya kawai nan suka sani so muke yi su ta samun ci gaba shine muka gayyato kungiyoyi 31 waɗanda kowannensu muka ce su aiko mana da masu wa'azinsu to da wannan muke fata za a samu wata wayewa nan gaba a jihar Kaduna da Najeriya ma gabaki daya. Da mukan yi kansilin na aure tsakanin miji da mata in an samu sabawa a kawo mana mu yi musu nasiha. To yanzu mun bullo da wani tsari wanda ba da dadewa ba za mu fara shi. Za mu kira ga musulmi maza da mata cewa idan mace tana da ya tana so ta aurar da ita ta kawo mana ita ce sati daya tare da mu. Idan mutum yana da ɗa zai mai aure ya kawo mana ɗan akalla ya sati ɗaya ko sati biyu tare da mu to daga shawarwarin da muka ba su da irin karantar da su da za mu yi muna sa rai za a rage mutuwar aure wato kuna da wasu mazajen da kuka koya musu yadda za su rinka ba da shawarwari wa matasa maza kenan da ke shirin aure ko kuna ku eh, rinka yi a'a akwai maza masu da'awa akwai mata masu da'awa za mu nemi gudunmuwa domin akwai mazan da muka wata kungiya da muke tare da su awareness and progresses progresses ne ko addinin musulunci ne na dai manta ainihin kungiya kungiyar sunanta to wannan kungiya din muna da alaka tare da su in muka ga abin da ya kamata mu ɗauki yaron namiji ne mu kai musu to za mu ɗauki yaron namiji mu kai jama'a masu sauraron mu a nan ne kuma za mu dasa aya sai ko mako na gaba insha Allah za a sake jin mu da wani sabon shirin kafin lokacin a madadin Ibrahim ka almasi Kabiru fage ne daga Washington DC ke maku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya. To lalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Ya Allah ka kawo mana iyakar faɗace-faɗacen Boko Haram da ma dukkanin wani ta'addanci babba ko ƙarami albarkacin wannan wata na Ramadan mai albarka. Amen. Sako daga Isu Hundila Faki. To sabbin ministoci guda hudu da gwamnatin Najeriya ta nada da fatan za ku yi amfani da gogewarku tare da basirar da Allah ya yi maku don ganin cewa kun ciyar da mu gaba. Sannan kuma ina kira gare ku kan cewa ku yi hattara wajen gudanar da ayyukanku bisa gaskiya da riƙon amana domin gudun kada ku zama 'yan amshin shatar gwamnati. waɗanda suke yi domin abin duniya ba don ci gaban ƙasar ba da al'ummarta. Sako daga Adam Adam Gashuwa. Ina kira ga shugabannin Najeriya cewa ya kamata su sani samarwa Najeriya zaman lafiya shine bukatar 'yan kasar ba wai naɗe dan ministocin da ba su da wani amfani ba. Ko da yake dama ana yin su ne domin biyan bukatar siyasa kawai da kuma ɓannata dukiyar ƙasa. Sako daga Mansur almagumel To madalla da yake azumi ne fa ga Malam Hamza Adamu Abdulhamid ya kama nuna nasiha akan mahimmancin azumi. Na farko dai azumin Ramadan yana karantar da mu yin haƙuri da juna wato mutum ya yi haƙuri don ya yi haƙuri da cin abinci ma ya yi haƙuri da mu'amala da iyalinsa ya yi haƙuri da wasu abubuwa waɗanda da yake aikatawa kafin Ramadan saboda haka wajibi mutum ya kiyaye wannan hakuri ko da bayan ramadan sannan azumi yana koya mana muhimmancin ibada yadda ake shiga masallatai ake yin ibadu kuma ake karatu na alkur'ani ake fassarawa da nafiloli da ake yi wannan azumi na ramadan ana so mutum ko da ramadan ya kare ya dore da wannan ayyuka na ibada sannan azumin ramadan yana koya mana muhimmancin taimakon juna domin azumin ramadan yana nuna mana cewa wanda duk Allah subhanahu wata'ala ya hore masa wadatar abin da zai ci to ya taimaka wa ƴan uwa waɗanda ba su da shi domin wanda duk ya taimaki mai azumi ya ba shi abin da ya buɗe baki to Allah subhanahu wata'ala zai ba shi lada kamar ladan azumin da wannan mutumin yayi kuma ba tare da an rage masa komai ba sannan azumi yana koya mana su 'yan adam gaba ɗayansu a gaban Allah daidai suke domin kowaye ne in dai a matsayinsa na musulmi sai ya yi azumi ba bambanci tsakanin talaka da mai dukiya da sarki da kuma wanda ake sarauta a kansa kowa sai ya azumin nan kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya koya mana saboda haka darussa masu yawa suna cikin wannan wata na Ramadan kuma da fatan musulmi zai ɗore da su ko da bayan Ramadana ya kare. Madalla a gaida Malam Hamza Adamu Abdulhamid kafin mu gaida shirin ga Halima ta kama da takaitattun labaran duniya. Jami'an ma'aikatan kiwon lahiya sun ce cutar Ebola wadda ta barke a kasashen yammacin Afirka kusan ta tsaya a kasar Gine amma tana ci gaba da haukata a Liberia da Saliyo masu makwabtaka da ita. A cikin ƙarin bayaninta na baya-bayanan da ta yi a yau Juma'a hukumar lahiya ta duniya WHO ko OMS ta ce Liberia ta ba da rahoton samun mutane goma sha ɗaya sabbin kamuwa da cutar da wasu mutane hudu da suka mutu. a yayin da kasar saliyo ta ba da rahoton cewa ta samu mutane 32 da suka kamu wasu goma sha biyar kuma sun mutu a kasar gini kuma abin ya sha bamba inda mutum ɗaya kawai aka samu ya kama da cutar a cikin kwanaki bakwai da suka gabata kuma a wannan mako wasu mutum biyu sun mutu a kasar suma tun ba ba suka kamu da cutar ta ebola Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce yana da ƙwarin gwiwar cewa za a warware jayayyar zaben ƙasar Afghanistan cikin gaggawa jiya Juma'a ya isa ƙasar domin ya sasanta tsakani kuma ya taimaka a kawo ƙarshen rikicin siyasar da ya ɓarke tsakanin 'yan takarar shugaban ƙasar biyu wato Abdullah Abdullah da Ashraf gani waɗanda ke faɗa da juna akan sakamakon zaben hidda gwanin da aka yi a watan jiya. To, madalla, jama'a. a shirin namu yanzu ke karewa sai kuma can daren Allah sa kan zamu dawo da sabon shirin a nan ma zamu bude layukan waya sai ku bugo mana ku ga mana duk wani ra'ayi da kuke da shi da yake yau juma'a to babban rana yanzu a madadin ita Halima da ta kama labaran duniya da kuma Julie Lethal Secretion ta hada mana sauti ta ba da umarni sai injiniyan mu ni Bello Habib Galadanci daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci assalamu alaikum sanjiba thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.